شريا نعم أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرhام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci na masjidul Qur'an don tafsirin Qur'an zuwa ga iyaye mata bisa ga horewa da amincewa na Allah subhanahu wata'ala za mu ci gaba da karatu kamar yadda muka saba muna masu kaskantar da kai zuwa ga Allah subhanahu wata'ala da roƙonsa ya sa mu a cikin bayin da zai gafarta musu a wannan wata mai alfarma Allah ya sa mu a cikin bayin da zai yadda da su Allah ya sa mu a cikin bayin da za a yanta su zuwa ga aljanna a wannan wata mai alfarma a tafsiri na iyaye mata a wannan shekara da ikon Allah za mu tashi a kan darasi na hudu a wannan wata na Ramadana hijira shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar insha Allah ta'ala. Mafhum? Sayyid za mu tashi a kan daidai aya ta goma sha hudu. Bismillah aramma. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك walamma balagha ashuddahu a lokacin da ya kai ƙarfinsa wastawa ya daidaita atainahu mun bashi hukman wa ilma hukunci da ilimi wakazalika na najzil muhsinina Allah yace kamar haka muke wa mutane masu isani Allah ya sa a cikin a wannan aya na magana ne akan Yusuf alaihi salam cewa Allah yace ma balaga a ashuddahu ya tashi a gidan Fir'auna yana cin abincin fir'auna har ya kai matakin da aka dauki nauyin mahaifiyarsa wannan magana tana magana akan annabi musa ne nace ok <laughs> ina ji suratul yusuf na last ya dauki hankali na ko wannan aya tana magana akan annabi yusuf annabi musa alaihi salam mun tsaya akan inda aka dauki nauyin mahaifiyarsa da ta shayar da shi aka sa mata albashi sai mu kaddara cewa ya kai matakin da har an yaye shi ya kai matakin da yanzu yana cin abinci yana hawa dokin da fir'auna yake hawa yana yawo yana hawa kujerar mulki na fir'auna saboda ana kiransa a cikin gari da Musa bin fir'aun wato Musa dan fir'auna a nan sai Allah ya ce walamma a lokacin da balaga ashuddahu Musa alaihi salam ya kai ashuddahu wato gaban karfinsa Abdullahi bin Abbas radiyallahu an yace asalin wannan gaban karfi shine lokacin da ya kai gaba ta balaga yadda Allah yake cewa wa idza balagha al atfal minkum al-hulum ko kuma wa ankihul ayama minkum to a ka'ida yace anan ka'ida iya ishara zuwa ga gaba na balaga ne wanda ga maza mafi yawa yana faruwa a shekara goma sha biyar abdullahi ibn abbas allah ya kara masa yadda yace zai ci gaba da tafiya haka har zuwa shekara talatin da hudu mafhum tayyib yace daga shekara kamar sha biyar na balaga har zuwa shekara 34 ba 33 ba 34 yace to wannan shine hatta walan ma balaga ashuddahu lokacin da ya kai gaban balaga kamar shekara 15 yana zangon 15 16 17 har zuwa 34 ana kiran wanda yake wannan gaba ya kai karfi a ka'ida babu lokacin da jikin mutum yake da karfi kamar shekara 15 zuwa shekara 34 duk wanda ya bar wannan zango din gaskiya gabansa suna ɗan fara yin rauni ko da kaɗan a jikinsa wannan ga namiji kenan ga mata wani lokaci ba sa ma kai wannan gaba din amma wanda ke cikin wannan zango ya fi karfi ya fi lafiya ya fi juriya idan dai ba malalaci ba ne idan kare ya samu ya fi saukin ɗoruwa mafi yayiwa za mu ga duk wanda suke wasa ko da na motsa jini ne a wannan zango suke daga mutum ya ba wa talatin ba sai a ce ya yi ritaya daga wasan in gudu ne a ce ya yi ritaya idan judo ne ko wrestling za a ce ya yi ritaya idan football ne za a ce ya yi ritaya mafiya yawa daga zango shekara talatin da ɗaya da biyu da uku ake ritaya saboda shine asalin gaban ƙarfi duk wanda ya ƙetare wannan wurin mai iya yi wa yana cikin ƙarfin nasa babu laifi ana iya samun sa cikin ƙarfinsa amma bai kai wanda ke wannan gaba din ba shine wastawa sai ya daidaita abdullahi ibn abbas allah ya kara masa ya dace daidaita shine shekara arba'in balaga Hu sha biyar zuwa nawa na'am sha biyar zuwa talatin da hudu wastawa kuma shine kaiwa zuwa arba'in daga talatin da hudu da biyar da shida da bakwai da takwas da tara zuwa arba'in shine wastawa ya daidaita a nan kuma mutum ya kai fik ɗinsa kenan ƙololuwa na me na cikan ƙarfinsa da cikan kamalarsa da cikan lafiyarsa daga ya ba arba'in baya kuma sau ɗan adam gangarawa yake hakan daga nan kuma shi kenan an fara gangarawa sai a fara maganar kurkura ta fara yawa a jiki daga nan kuma shi kenan har a ce mutum ya karasa a kabari idan iya da nisan kwana in har ya kai wannan gaba din to wannan ma balaga a shidda ho sha biyar sha shida sha bakwai talatin da hudu wastawa zuwa shekara arba'in Allah ya ce hu sai muka bashi hukumar hukunci malamai suka ce sai aka bashi annabta yana kai wannan gaba aka bashi annabta saboda annabinmu Muhammad ma tsira da aminci sabbata a gare shi a shekara nawa aka bashi annabta shekara arba'in ya yi da'awan shekara goma sha uku a makka ga arba'in hamsin da uku ya koma madina ya goma sittin da uku sai koma zuwa ga allah subhanahu wa ta'ala da na hana zaman mata a nan amma kuma na kamar nan din ya cika a bari a haka ko kuma a ku matsa musu su dawo ta nan to a zauna ko to ko yau din a iya zama atainahu muka bashi hukumar hukunci shine asali nafta. wa ilman ko muka bashi ilimi malamai suka ce shine tarihi na annabawan da suka rigaye shi bayan ilimin da Allah ya bashi sai na sako da ya bashi na annabta sai ya bashi labaran annabawan da suka rigaye shi da shari'arsa wannan shine ya kunshi a taura kenan hukuman ya zama annabi yanzu manzo ilman kuma ya zama an bashi a taura da kuma tarihin annabawan da suka rigaye shi saboda ana samun annabawa su zo su da matsayin annabci da manzanci kuma sai a ba su littafi Allah ba wa annabin mu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam littafin me littafin Qur'ani shi aka bashi alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja ko an ba wa annabi Musa me an bashi at-taura da al-furqan wa atayna Musa al wal furqana la'allakum don annabi ibrahim an bashi sofi ibrahim annabi isa an bashi me an bashi littafin injila annabi dawud an bashi mai littafin zabura wa ataina dawud zabura to wannan sai Allah ya kira annabta da manzanci sai ya kira ilimi shine littafin Allah ya ce wa kadhalika najzil muhsinina haka muke saka mutane masu ihsani mamar Musa ta zama mai ihsani saboda Allah ya jarrabe ta da jefa ɗanta a kogi Allah ya jarrabe ta da rabuwa da shi Allah ya jarrabe ta da zama cikin fargaban ya koma gidan Fir'auna bayan lokaci sai Allah subhanahu wata'ala ya dawo da ɗanta zuwa gare ta ya shiga cikin waka zalika najzil muhsinina wannan ihsani sai malamai suka ce sai Allah ya saka mata ɗanta ya zama annabi manzo an ba shi littafin at-taura bal ma iya cikin ulul azmi minar rasul. annabawa da manzanni da suka fi kowanne daraja guda biyar Musa alaihi salam yana mai yana daga cikin su Allah ya ce haka muke saka mutane masu ihsani matakin imani ga dan adam da ba annabi ba uku ne na farko shine musulunci na biyu shine maqamul iman na uku maqamul ihsan dukkan mumini musulmi ne amma ba dukkan musulmi ne ya kai matsayin cikakken mumini ba haka dukkan muhsini mai isani mumini ne amma ba dukkan mumini bane ya kai matsayin mai ihsani so da haka muhsin ya fi mu'min mu'min ya fi musulun waɗannan su ne matakai guda uku darajatul islam darajatul iman sai darajatul ihsan so matakin ta ya kai matsayin mai ihsani Allah ya ce wa kazalika najzil muhsinina mafhum tayyib dukkan annaba muhsinai ne sai dai Allah yana musu ƙarin daraja shine matakin annabta maqamur risala wan nubuwa amma asalin su masu ihsani ne na'am ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فدخل المدينة سي موسى عليه السلام يشغل غرين على حين غفلة ألوكة موسى غرين كي غفلي من أهلها ألوكة ما أبوتا غرين سن غفلا فوجد سيسا مرجلين متاني بيو يقتتلان سنا فدا دجونا هذا من شيئته وانا na daga cikin kabilarsa إسرائيل وهذا من أدوه وانا min aduhi wannan yana daga cikin fastagasa hulladi min shi'atihi sai dan uwan Musa daga kabilan Banu Isra'ila ya nemi taimakon sa alal ladhi min aduwihi akan wanda yake daga cikin abokanan gaban sa fawa kazahu Musa sai Musa ya naushe shi ko yadda ke shi faka ba alaihi na hukunci ya tabbata gare shi Allah ya dauki rayuwarsa kana hadha sai yace wannan min amali shaytan iya daga cikin aikin shaytan innahu lalle shi aduwun abokin gaba ne mudillun batacce mubinin wanda yake bayyananne wa dakhala al-madinata sai shiga gari malaman qur'ani suka ce wani gari Musa alayhi salam ya shiga magana mafi inganci ya shiga wani birni ne dake kusa da birnin da Fir'auna ke sarauta birnin Misr to an fita a Misr akwai bayan gari akwai birni mai suna Al-Anaf wannan birnin Musa ya je shi a lokacin da ya shiga cikin gari din aka ce alahi ne gaflatin min ahaliha a lokacin mutanen garin suna cikin halin gafala wato kamar lokacin da aka bar kan hanya aka koma gida shine gafala wato time da mutum da ya shigo gari ya yi wasu harkoki wani ma bai san ya shigo ba mafiya yawan malaman qur'ani sun faɗi lokuta guda uku na farko suka ce bayan sallan kamar a ce asuba wayewan gari na biyu suka ce tsakanin azahar da la'asar wayewan gari bisa ga ɗabi'a ta al'umma time ne da ake cikin gida da sassafe tsakanin azahar da la'azar kuma lokaci ne na hutu idan an fita an gaji sai a dawo kuma sai a huta baina zuhri wal asr nan ku suka ce bayan sallan insha an shiga gida an kwanta tafsirin abdullahi ibn abbas radiyallahu an ala ne gaflatin min ahliha ne bayan sallan isha a lokacin da mutanen garin suke cin halin gafala shine wato gafala wato mutane kowa ya koma gida ya zauna da mutum na iya zuwa anguwar ya yawo bai ga mutane a kofar gida ba mafhum tayyib yanzu misali ba a zahar ba babu halin gafala Ina fita karfe goma ko sha na safe za su ga ko ana harkoki amma mafi ya yawa bisa ga ɗabi'ar larabawa in aka yi azahar to ana kulle me ana kulle shaguna wurare da dama hatta a ka'idan ofis ana huda bayan azahar wannan yasa ake sa irin kujera sita ɗin nan mai sit guda ukunnan. nan wai hikimar ne in mutum ya aiki ya gaji bayan kaman karfe ɗaya da yankai sai ya kwanta ya huta a ofis sai ya kulle can karfe biyu da yankai sai ya farka sai ya ci gaba da aikinsa to saboda ɗabi'a lokaci ne na hutu bayan sallan isha kuma in dare kowa koma gidansa to wadannan su lokacin da malamai suka kara juna a rahini gaflatin min ahaliha amma abdullahi ibn abbas allah ya kara masa da yace bayan sallan isha zai zama fawaje da sai musa ya samu fi ha a cikin wannan alƙarya da ya shiga wannan madina birnin rajulain mutane biyu yaqtatilani suna fada da juna kalmar yaqtatilani shine kaman suna yaƙi. amma fada da ya kai da duka da yana isa wani ya halaka wani sai a ce yaqtatilani kamar da Allah ya ce wa in ta'ifatani min almu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma wa fi riwaya wa fi qira'atin wa in ta'ifatani min almu'minina qatala fa aslihu bainahuma ko ikitatala to wannan shine mutane da suke fada da juna suke kai kawo to sai sa mutane biyu suna da kuwa a halin da kuwa da ake haza min atihi sai zama ɗaya daga cikinsu daga kabilar Musa alaihi salam yake banu Isra'ila wa haza min aduwihi wannan kuma daga cikin kabilar Ibtu ne sune abokanan gaban banu Isra'ila mutanen Fir'auna to gaba ta yi muni tsakaninsu. fir'auna ya azabtar da banu isra'ila mutanen ƙabilarsa kuma kibtiyya suna goyon bayansa saboda su ba a yanka yayansu saboda ɗan da zai fito ya gaji mulkin daga banu isra'ila ne ba daga kabilan fir'auna ba sai zama fir'auna mutanen ƙabilarsa na goyon bayansa waɗanda kuma ake yanka yayansu su suke gaba da shi amma a boye babu wanda ke iya bayyana wannan gabar mafhum tayyib dalilin faɗin su kuma malamai suka ce daga ciki akwai kamar Sa'idu ibn jubair alaihi rahmatullah sai daga cikin tabi'ai yace dalilin fara shine dan kabilar fir'auna ne ya zo ya samu dan kabilar musa alaihi salam din yace masa dole zai kama shi ya kai shi gidan fir'auna ya zama bawa ya rika aikin bauta aikin bauta shine rika zuwa jeji yana kawo ice da za a rika wa fir'auna girki da shi shi kuma sai resistin yake amincewa da a ɗauke shi a kai shi gidan fir'auna ya bauta an zo a ja shi sai ya ki yadda ana da kuwa musa alayhi salam da ya zo shi sai ga ɗan ƙabilan nasa nan sa za a yi za a kai shi gidan fir'auna ya aiki kuma musa alayhi salam da ya kai wa lamma balaga ashuddahu na hukuman wa ilma nan ya fahimci abin da fir'auna yake kai bata ne daga nan sai ya fara da'awa sirrat yana kiran mutane ɗaya da da'awa sirriya ke da sai ya kira mutum ya ce fa fir'auna fa ba Allah ba ne. fir'auna dan ya ce ana rabbukumul a'la ni ne allan ku madaukaki ma alimtu lakum min ilahin ghairi ni ban san wani abin bauta ko ba bayana ba Musa sai yana kare ta fir'auna yaje san sai ce fa abin da ya ga muku ba gaskiya bane akwai Allah da ya halitta sammai da ƙasa shi za a bautawa to labarin tun ana kusu kusu har ya fara shiga kunnen fir'auna shi dai bai hutu ya hukunci ba amma ya fara fahimta akwai hatsari da wannan dan nasa bi ma'ana wanda yake da'awa a matsayin da to da Musa ya zo shi Abdullahi ibn Abbas Allah ya kara masa da yace bisa ga da'awar kowane annabi taimakon wanda ake zalunta wajibi ne a cikin da'awar kowane annabi ga dan adam ana zaluntarsa kina da ikon kwace shi daga zalunci to sa ga wanda ke da iko wajibi ne ce sa hadisin Bukhari fiyayyen halitta tsira da aminci saboda daga rage cewa unsur akhaka zaliman aw mazluman sahabbai suka ce nan suruhu mazluman fa kaifa nan suruhu zalima yace tamna'uhu anil zulm annabi ce ka taimaki dan uwanka in yayi zalunci ko aka zalunce shi sabai suka ce in an zalunce shi za mu iya taimakon sa ta yaya za a yi mu taimaki wanda kuma shi yake zaluncin manzo Allah yace ku hana shi yin zalunci idan ka hana mai zalunci yin zalunci to ka taimake shi za ka ga duk wanda ke da ikon hana mai zalunci yin zalunci to ya taimake shi akan wannan al'amari din mafhum tayyib to da a lokacin Musa alaihi salam sai ga dan banu Isra'ila nan ai za a zalunce shi a dauki mutum haka kawai na harkokinsa a kai shi gidan Fir'auna dora masa aikin da ba dan wannan Allah ya halicce shi ba a bautar da shi kuma a sai a tilasta ya dauki Fir'auna a matsayin Allah a lokacin shi dan kabilar Musa da ya ga Musa fasta gasa hullabi min shi'atihi sai shi dan kabilar sai ya nemi taimakon Musa istighasa ya nemi taimakon Musa min shi'atihi wanda yake daga bangaren kabilar tasa sai nemi taimakonsa. sa alal ladhi min aduwihi akan wanda yake abokin gabansa shine dan kabilar me Ibu fa wakazahu Musa Musa da yazo shi bisa ga tafsirin qatada bin di'ama bin qatada rahmatullahi ya zo da sanda ne da zo da sanda sai ya bugi jikin sa dukan da ya dan ya sake ɗan kabilar saboda a lokacin ya fi karfin ɗan kabilan banu Isra'ila ba shi wahala saboda akwai mutumin da daga kin ga mutane biyu kina ya gane cewa wani ya fi karfin wani mafhum tayyib to kula ga wannan sai zama dan kabilar Musa alayhi salam banu Isra'ila shi yake ba wahala Musa da yazo da sanda sai da ke shi ta bayansa dukan da ya yi ne dan ya sake wancan dan kabilarsa kawai sai fadi ya mutu a tafsirin mujahid bin Jabal alaihi rahmatullahi ce Musa bai aiki da sanda ba kawai abin da ya a lokacin da ya zo da hannunsa ne haka sai sabu bayansa sai da ke shi haka a rama ba dukan gaban yi wani ga gwadawa ake gode nan gwada a rama wai wai laisar kamar kalmu a dan gwada da aran ma sai ya <laughs> ga wata ɗaliba ta ce eh ina ji da <laughs> da Musa sai ya daga hannu sai ya dake shi haka irin ya sake shi nan dukan da ba a yi don mutum ya yi mutu ba sai ya mutu ko a shari'a ta musulunci takan yi afuwa akan dukan da bai kai mutum ya mutu ba ya mutu yanzu sai yaro ya laifi sai ba bai kama kunnen sa kai da na kama kunnen aran ma da ya kama kunne haka sai ya ja ba sai ce masa waye ce kai kaza sai mutum ya fadi ya mutu za a ce ya kai shi a zahiri idan mutum ya dan karamin abu da bai kai ya kisa bai kisa a mafiya yawa a shari'a ba a dauka kai sai ya kisan ganganci kawai ka dan kama kunnen mutum ka ja sai ya rasu ka ne ko kuma ka ce zan saba maka me yasa kai kaza sai ka rike hannunsa ka ja shi sai fadi ya rasu to Musa alaihi salam ta kowane bangare bai yi niyyan kisa ba dukansa da ya da hannu ba ya da ke shi ne aka yi dan ya ja kawai sai faɗi ya rasu saboda idan Allah ya kawo mutuwa abu ne mai sauki yanzu wanda ya ce Musa bai ake da sanda ba shine Mujahid bin Jabar tabi'i ne dalibin Abdullahi bin Abbas ne radiyallahu anhu a gaban Abdullahi bin Abbas ya haddace Qur'ani a gaban sa ya koyi tafsirin Qur'ani makaho ne yace tun da yake a duniya kunnensa bai taba jin abu a duniya ya manta ba shi bai taba sanin ran da ya ji abu a kunnen sa ya shiga ya manta ba duk abin da ya ji sau ɗaya da ikon Allah ya haddace shi a rayuwarsa shi yasa kowane irin ilimi ji yake haddace kowa da irin baiwa da Allah yake masa ga mubarak namu a nan, wali baiwa da Allah ya masa shine daukan muryoyin mutane a karanta Qur'ani ko a kiran sallah al'amarin sa akwai abin al'ajabi wata ran zai muryar Suddes ne wata ran ya ce zai yi Shuraim ne wata ran ya ce zai yi husari ne wata ran ya rika muryoyin yan Najeriya Ahmad Suleiman ne babu wata murya da na ji yi ta ya kwatanta yin ta ban ji ya dauke ta ba in dai ya ji ina tambayan sai ya kake yace wata ran sau ɗaya yake ji in ya ji sau ɗaya kawai ya zo sai ya yi murya a nan wani lokaci ko ba kuwa kai ya kira sallah in ya tafi in dai murya sa da daɗi to in ka ba uh, mubarak loudspeaker aka ce kira sallah zai iya muryar ko sau ɗaya ya ji to kowane mutum da irin baiwar da Allah subhanahu wata'ala yake masa to me ke faruwa shi wannan mujahid bin jabr alaihi rahmatullah sallah yazo yake yi kawai ya sa goshi aka sai ya sujada haka bai dago kai ba jira yayi jira aka dace aka daga aka samu ya rasu kawai a cikin sujadar sallah Allah da kira yiwarsa ai kin ga ba wanda ke tsammanin cewa mutum na cikin sujada kuma zai rasu amma in ajali ya zo to duk dangantan al'amari sai yayi me sai ya zama sanadi zai iya zama sababi saboda me saboda ya dace da lokacin ajalin yayi مفهوم طيب فذاك فما كذبه موسى سي Musa sai دكيشي هكا كو dake shi haka ko Musa عليه كما naushe shi haka fata ba alaihi kawai sai hukunci ya faru gare shi shaitan sai ce wannan aikin shaitan ne ba ni da manufa ko wata iri na kashe wannan bawan Allah da kawai tsantsai ya faru Musa bai wanke kansa ba kawai sai ya ce haza min amali shaitan malaman da suka ce an ba Musa annabta a lokacin suka ce wannan yana nuna cewa hatta annabawa da Allah ya ce ma'asumai ne nafsi ya ce ma'asumai ne a bangaren isar da saƙon Allah ne ba sa kuskure kwata-kwata amma bangaren su na mu'amala suna iya yin abu ba ce kai tsaye suna kurakure ba amma za mu ce suna yin abin da Allah subhanahu wataala yake musu nasiha da jan hankalinsu su gyara misali ya ayyuhan nabi idza tallaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardat azwajik wallahu Gafur rahim ko kuma afallahu an kalima azinta lahum Allah ya yafe maka annabi Muhammad amma waye ce ka basu izinin kin ga wannan ana me ana tuhumtar sa da ladabi amma sai bayan Allah ya yafe masa ya tuhumce shi to daka a bangaren babin mu'amala Allah yakan yi wa annabawansa gyara ya ce ku daidaita kaza kaza da kuka yi ba haka ba ne. amma a bangaren da ya shafi wahayi babu annabin da ake ce masa ka ce a yi sallah raka uku ya zo ya ce biyu ko hudu wannan bangaren komai suka faɗa na wahayi ɗari bisa ɗari daidai ne babu kuskure a cikinsa mafhum tsayyir sai ce wannan aikin shaidan ne saboda me yasa saboda shaitan baya burin mutane ko ina mutum yayi shaidan na kokari yayi me yayi kokarin batar da shi innahu lalle shaitan aduwun abokin gaba ne mudillun batacce ne mubinun bayyananne ne a rama za mu iya samun ayar da Allah ke bayyana shi dan abokin gaba ne ko da cikin suratu yasin haka ko kuma dauko ko ta'ala inna shaytan lakum aduwwun fatasawjun fatas shaytan lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الله يتي إن الشيطان لكم أدو فاتخذوه عدوا lalle shi dan abokin gaban ku ne ku rike shi a matsayin abokin gaba duk abin da muke mu rike shi a matsayin abokin gaba shaidan bai taba zama masoyin mai imani ba a duk lokacin da mutum ya imani da Allah ko mai shaidan ya samar a zuciyarsa dan ya batar da shi ne ba dan ya taimake shi ba shaidan bai san mai imani bai taimakon mai imani bai ƙarfafa mai imani akan aikin alkhairi sai dai kokarin masar da shi don haka shari'a ta karantar da mu duk abin da muke mu rika neman tsarin Allah daga shaidan in za ki karanta Qur'ani sai kin nemi tsarin Allah daga shaidan a'udhu billahi samiil alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi ko da fushi ne mutum ya ji ana so yawaita a'udhu billahi min ash rajim hadisi a cikin sahihul bukhari annabi tsira da aminci sun tabbata gare shi ya ga wani mutum ya kusa ta iya ta fushi da maganganu idan sun yi jajaye manzo Allah ke cewa inni la a'lamu kalima law qalaha la zahaba anhu ma yajid na san wata kalma da ya fada wannan fushin da yake ji da ya dace sai yace ita ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim idan kin ji fushi ranki ya baci kanin ki ya bata miki rai ko ga ki ta bata miki rai ko mai gida bata miki rai karki magana yawaita cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim idan kina tsaye sunna ta karanta da ke ki zauna in kina zauna ki kwanta idan kika ji batiran na damu ki gaggawan samun ruwa mai dan sanyi ki sha insha Allah ta'ala ran zai tafi kuma idan kina cikin batin rai kada ki magana man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut zai wahala mutumin da ke cikin halin fushi ya faɗi alheri to za ka gara mutum ya yi shiru waɗannan su ne irin matakai da ake bi idan an ji fushi kina sai na'am zauna kina zauna a kwanta nemi ruwa ki sha kina magana ki daina yin magana ki ta maimaita a'udhu billahi minash shaitanir rajim ko kuma neman tsarin Allah daga shaitan da ke karshen suratul mu'minuna rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi ay yahdurun rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi ay yahdurun mu yawaita maimaita wannan addu'a akwai alkhairi a ciki kar mu amince da shaidan kina sallah gabanin ki kina kabbaran harama a sallah sai kin nemi tsarin Allah daga shaidan anan ma ana uzu billahi gabanin ai bismillah a fara karanta Qur'ani bayan an yi du'a duka wannan menene iya karantar da mu tsarin Allah daga neman tsarin Allah daga shaidan ne in za ki shiga banɗaki ana neman tsarin Allah daga shi don Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith duka wannan nau'in neman tsarin Allah daga menene daga shedan mafhum sai don haka shedan abokin gaban mu ne batacce ne kuma ne Allah ya ba mu iko rike shi a matsayin abokin gaba na'am قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه ya ce rabbi ya يتي na يا مهلتينا إني ni na zalunci kaina, كينا فاغفر ya يا الله gafarta mini. ban yi niyan kashe mutumin nan ba kuma gashi Allah ya dauki rayuwarsa fagafara la sai Allah ya gafarta masa da saboda annaba da manzanni yan gata ne daga sun roƙi Allah subhanahu wata'ala sai Allah ya gafarta musu innahu lalle shi huwal rahim Allah mai gafara ne mai jin kai wannan ke kare bayyana mana ana iya samun annabawa su yi abin da za su nemi Allah subhanahu wa ta'ala ya yi me ya gafarta musu kamar yadda ya ga annabin namu ya yi hannabi lima tuharrimu ma a ahallallahu laka ba ta azuwajik wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jinkai ya gafarta maka ta faradallahu lakum tahillata A nan gudun sai a karantar da yadda ake kafarar rantsuwa idan za a warware ta to da a nan sai ya ce rabbi ya mahalicci na inni zalamtu nafsi na zalunci kaina ma'anan azzulmu shine wazu shay fi gairi muhallihi daukan abu a sa a gurbin da ba nasa ba shine ma'anan zalunci a cikin shari'a kamar yadda qur'ani ya gaya mana cewa alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amn a duk inda mutum ya sanya wani abu a gurbin da ba nasa ba ya zalunci zaka malaman qur'ani suka ce a lokacin Musa alayhi salam ko da an ba shari'a ba a ba shi hukuncin kisa ba a lokacin inda an bashi suka ce da abun ba zai kai ga haka ba sai ya kaddara wani hukuncin Allah ne dauki rayuwar wannan bawa amma a wannan gabarin ba a bashi hukuncin kisa ba Musa alaihi salam an ba shi at-taura wal furqana at-taura ta sauka jumlatan wahida furqan kuma Allah ya ci gaba da turo masa da wasu sakonni na abun da zai tare da cewa wannan baya daga cikin at-taura mafhum tayyib a kuma lokacin neman gafara Allah subhanahu ta'ala. daga cikin abin da ke sa Allah ya karbi tuban mutum shine mutum ya amince yayi zalunci yayi kuskure mu duba annabi Yunus alaihi salam lokacin da ya hijira ba a umarce shi da yin hijira ba wace kalma ya fada da ya samu kansa cikin kogi a cikin halin jarrabawa kifi ya haɗiye shi me yace la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimina sarki ya tabbata gare ka ya Allah ni na kasance a cikin azzalumai Allah yace walaula innahu kana minal musabbihin la labisa fi batni ila yawmi yub'athuna ba dan wannan tasbihi da yayi ba da ya zauna a cikin kifin nan har ranar tashin kiyama ba zai fita ba amma da ya tasbihi kuma yace ya zalunci kansa take sai Allah subhanahu wataala ya fitar da shi sayyidina abubakar radiyallahu anhu ya za su manzon Allah yace ya rasulullah wannan addu'a ta annabi yunus annabi yace babu wani bawa da zai shiga damuwa ya kaskantar da kansa ya roki Allah da wannan addu'a face tabbas Allah zai amsa masa wannan hadisi ingantacce ne idan damuwa ya dame ki zaki addu'a ki fara da la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin la ilaha illa anta ba abun bauta da gaskiya sai kai Allah subhanaka sarki ya tabbata gare ka inni kuntu minaz zalimin na kasance cikin mutane azzalimai wannan addu'a hadisi ya inganta a cikin sahihul jami na shaykhun al-muhaddith al-albani rahmatullahi alai cewa duk wanda ya faɗi wannan addu'a yayi addu'a tabbas Allah subhanahu wataala zai amsa masa idan muna addu'a mu rika yi da yaqini kada mu rika yi da kokonto wanda yake roƙon Allah yana kokonto ba a karban sa idan kina yi ki gamsar da kanki Allah baya saba sa. abinda kika roƙa tabbas Allah zai baki ki samu nutsuwa da gamsuwa akan wannan mafhum tayyib Abubakar Siddiq radiyallahu anhu a cikin hadisi riwaya na Imam Abu Dawud rahmatullahi alaihi hadisi da Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah inganta cikin sai sunan Abi Dawud ya sa manzon Allah yace ya Rasulullah allimni du'a an ad'u bihi fi salati manzon Allah koya min wata gangariyar addu'a da zan rika roƙon Allah da wannan addu'a in nazo in nazo addu'a a cikin sallata musamman kaman a cikin bayan tafiya na ƙarshe ko abin da ya kama da haka sai yace me ka ce me inni zalamtu nafsi zulman kaseera wala yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim annabi sai koya sayyidina abubakar wannan addu'a din muhallu shahid ya Allah ni na zalunci kai na zalunci mai yawa sayyidina abubakar duk sahabbai ba wanda ya kai shi daraja na dai kenan na biyu yana daga cikin al'ashara al-mubashsharuna bil janna mutane goma da tun a duniya Allah ya ce yan aljanna ne amma sai aka ce ya rika fara addu'a da cewa inni zalamtu nafsi zulman kaseera ni na zalunci kai na zalunci mai yawa me wannan ke bayyana mana ya dace kullum za mu yi addu'a mu tabbatar wa Allah mu yan adam ne masu kurakure ne muna da kasawa abin da aka umarce mu ba duka muke samun ikon yi ba abin da aka hada ba duka muke samun hannuwa ba ya Allah mun zalunci kanmu ya Allah mun yi kurakure sai mu yi addu'a ko da jarrabawa da Allah yake wa al'umma a yanzu mafiya yawa ai kurakuran mu ke jawowa wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kaseerin don haka mu rika itirafi muna amincewa da kurakuran mu lokacin addu'a idan muka yi wannan yana yi wa addu'a ta mu shimfudi idan muka mika ta sai Allah subhanahu wata'ala ya karbe ta Allah ya amsa mana kyawawan ayyukan mu ya sa mu dace faghfir li Allah ka gafarta mini menene bambanci tsakanin gafara da mai da afwa menene bambanci tsakanin su saboda an bambance ko da cikin ayatul amanar rasulu Allahu eh, amanar rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minuna kullun amana billahi karshen me aka ce hmm fa'fu annai waghfirli ha fa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qawmil kafirin kin ga an bambanta afuwa da gafara fa'afu anna wa lana warhamna anta maulana fansurna an qaumil kafirin Allah ka mana afuwa, ka gafarta mana kai jinkan mu kai ne majibincin mu ka taimake mu akan mutanen da suke kafirai muhallu shahid ban mace tsakanin afuwa da gafara gafara na faruwa ne a inda mutum yayi kuskuren da aka hana shi aikatawa idan mutum an hana shi wani abu kuskure yasa sai yayi idan zai addu'a sai ya Allah ka gafarta mini shi kuma afuwa inda ake yi umarni aka yi mutum da ya zo umarnin sai zama bai bi umarnin yadda ya dace ba ya samu kasawa a bin umarnin idan ya tashi addu'a sai ya ce Allah kaman afuwa sallar da na ɗazu ya Allah ban samu cikakken nutsuwa da nake so a ciki ba ya Allah kaman afuwa wannan kuskuren na rashin yin sallah da cikakken nutsuwa da ya yi to idan ya nemi gafara zai kira wannan afuwa ne saboda umarni ne bai bi shi yadda ya dace ba amma an ce gafara kuma to hani ne mutum ya auka cikin abin da aka hana shi to anan sai mutum Allah ya gafarta mana zaka duk inda afuwa ya zo umurni ne ba mu bi shi yadda ya dace ba gafara kuma abu ne aka hana muka aikata to da haka anan kin ga sai ya ce li bai ce fa'fu anni ba me dalili saboda an hana kisan kai kuma kuskure ya faru ya aikata shi faghfara Allah sai Allah ya gafarta masa innahu lalle shi huwal ghafurur rahim mai gafara ne mai jinkai na'am a lokacin me ke faruwa Musa alaihi salam bayan yayi wannan abun sai kama hanya ya fita yana addu'a yana cewa me kuma قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا قال سيتي ربي يا مهلتينا بما أنعمت سبود نعمة دكمني أنعمت كي علي أكينا falan ba zan kasance ba mai yiwa har abada akuna zahiran lil mujrimin na zama mai taimakon mutane mujrimai anan da yace qala rabbi ya mahalicci na bima an amta alayya saboda ni'imar da kami ne ni'ima na farko tsintansa da aka yi a kogi ni'ima na biyu ya tashi a gidan sarauta ni'ima na uku Allah ya bashi annasa da manzanci ni'ima na hudu Allah ya bashi a taura sai kama hanya yana fita sai yace ya Allah saboda wannan ni'ima da kami ne falan akuna wannan kaman addu'a yake amma mai siga na khabar falan akuna ba zan kasance ba zahiran ai aunan ba zan zama mai taimako ba lil mujrimina ga mutane da suke mujrimai asalin an ce mujrimai a ka'idar shari'a ɗayan biyu ko dan wuta ko kuma wanda yake kafiri wannan shine lafazin shari'a imma ya zama dan wuta da Allah ya ce alam nuhlikil awwalin thumma nutbihum al-akhirin sai yace kazalika naf'alu bil mujrimin wailun yawma idin to kin wannan ya zama mai. siffa ne malamai suka ce na yan wuta ya zama mujrimai shine dan wuta na biyu kuma iya daukan kafiri da Allah yace afanaj'alul muslimina kal mujrimina ma lakum kayfa tahkumun am lakum kitabun fihi tadrusun inna lakum fihi lama takhayyarun Allah yace yanzu mu sanya mujrimi da matsayin sa da musulmi malaman kwani suka ce afanaj'alul mujrimina ay afanaj'alul kafirina kal muslimina ne amma sai Allah yake mujrimun to ka mujrimi da lafazin qur'ani shine imma kafiri imma dan wuta a harshen larabci ko shine mutum mai laifi da yawa to ka qur'ani yana karantar da mu shari'a ne ba mai ba qur'ani yana karantar da mu shari'a ne ba luga ba ka abin da yake nufi ba zan tsaya na taimaki wani mutum akan abin da yake na me na zalunci ba sai Musa alaihi salam yake addu'a yana barranta zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala Don ɗan wannan kabilar su a magana mafi inganci a wannan lokacin bai ma musulunta ba shi ma kafirin ne to da ka ana magana fara ne tsakanin kafiri daga banu Isra'ila da kafiri daga cikin me daga cikin kabilar Kib mafhum tayyib dalilin wannan kisan da ya faru a cikin kuskure sai labari ya isa wajen Fir'auna munafukai sai suka fara kai labari ai wannan yaron kaga yadda ya zama dan naka ya zo da kaza ya ce kai ba Allah bane ya ce kana bauta maka to yanzu gashi dan kabilar Umar ya ji ya kashe wani kuma ai kai ranka yanzu da kai ka daure masa gindi sai aka je fada aka bata al'amarin Musa alayhi salam shi kansa bai nutsu ba dan ya san ya riga ya bayyana da'awar awa Allah ɗaya ne wa mutane fardiyya haka yake yi kuma ya ga alamar cewa da'awar labarin ta ya shiga kunnen fir'auna kuma gashi yanzu ya kashe ɗan ƙabilar fir'auna kuma shi fir'auna yana da kishin kabilar sai yana kare su wannan sai sa Musa yana cikin halin fargaba tsakanin Madina da wannan gari na al'anab da yake ciki me ke faruwa فأصبح في قال fil موسى sai musa مبين فأصبح في المدينة سي موسى واي غري أتكين ونن tsoro ya tarakkabu yana ta leƙe leke yana kaucewa, yana kula da baki neman sa fa idan ladhi stansarahu bil am sai ga wanda ya nemi taimakon sannan jiya wanne kenan dan kabilar tasa yastasrihu yana kuma ihu again ya Musa ya Musa ga wani ma yana duka da Musa ga wani na duka na kana lahu Musa sai Musa ya ce masa innaka lalle kai la gawiyun kai bataccen mutum ne mubinun bayyananne jiya na zo atanka a kuskure na kashe mutum kuma yanzu kana ƙara kira na kai jiya kana fada yau ma fada kullum kana cikin neman tsokana da fada fa asbaha fil madina sai waye gari a Madina wannan ya sa Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu yake cewa abun ya faru kisan bayan sallan isha ne don gaba sai Allah ya ce fa asbaha kuma da aiki da fa'un a wurin bai ce wa asbaha ba yace yana ƙara bayyana cewa ya faru ne ba da dadewa ba don akwai bambanci tsakanin adafi da wawun da fa'un da summa idan aka yi adafi da wawun aka ce musamman ja'a ibrahimu wa musa iya nufin ibrahim da musa sun zo zai iya daukan Ibrahim ya riga Musa zuwa zai iya daukan Musa ya riga Ibrahim zuwa matukar an ya tafi da wawun la yufidu tartib bai nuna cewa abun a jerance suke amma aka ya tafi da faul to iya nuna lalle na farkon ya riga na biyu amma tsakanin su babu rata da yawa ja'a ibrahimu fa Musa Tanda Ibrahim ya zo lokaci bai rade ba sai Musa ya zo shi sai ai fi tsakanin su da fa'ul in an yi da summa ja'a Ibrahimu summa Musa shine tabbas da Ibrahim ya zo anan Mamu sai ya zo amma tsakaninsu akwai lokaci mai tazara to bambancin fa'un da summa ah, a fa'un na farko ya riga na biyu amma babu rata tsakaninsu summa kuma na farko ya riga na biyu tsakaninsu akwai rata anan sai ce fa asbaha a shekenan abin ya faru jiya a dare yanzu kuma gari ya waye wannan shine fahimtar Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu sai waye gari fil madinati a cikin madina a birni kenan al'anab din ko a cikin misira saboda suna kusanci da juna kuma wuri ne da zaka shiga nan ka fito ka shiga nan wurin kha'ifan musa yana jin tsoro ashe kenan annabawa ma suna iya jin me suna iya jin tsoro wannan yasa malaman aqida suka ce tsoro kala uku ne na farko akwai tsoro na haramu na biyu akwai tsoro na wajibi na uku akwai tsoro na halal in kin ga dama ki in kin ga dama kada ki tsoro na haramun shine suka ce kaman tsoron shedan inna ma zalikum shaytan yukhawwifu awliya'a wannan shaidan ne ke tsoratar da ku da waliyansa yukhawwifu awliya'a ko yake tsoratar da waliyansa ko yake tsoratar da ku da waliyansa wannan tsoron shaidan ta kowane bangare haramun ne tsoro da biyu na wajibi shine kaman tsoron Allah fala takhafuhum wa khafuni Allah yake ku ji tsoro na anan da yake wa khafuni malamai suka ce wajibi ne wannan alkhawf din in kuntum mu'minina saboda mutum bai zama mu'mini sai yana tsoron Allah sai tsoro na uku na halal shine irin wannan tsoron Musa alaihi salam fa kharaja minha khaifan yatarakabu wannan tsoro na halal ne yana ga za a halaka shi wani zai juriya ya tsaya wani zai iya gudu to wannan shi ake kira tsoro na halal ba wajibi bane ba haramun bane kina zaune kusa da ke sai kika ga yar kunama tana yawo sai kika tashi a guje tsoron halal ne wata kuma sai ta ga za ta iya akwai takalmin take sai ta dauka sai ta buga akan kunama ta kashe shi abin da kika yi halal ne ita abin da ta yi menene halal ne kowa da abin da ya zaba wa kansa yake ga zai iya to wannan shine tsoron halal to fa kharaja minha khaifan sai Musa ya fita yana khaib mai tsoro ya taraqabu Abdullahi ibn Abbas ya ce yaltafitu iya ta kalle kalle kalle nan ya kalle nan yana tunanin iya ga ana neman sa saboda wancan da kuskure faru ya kashe shi shine yana ta kalle kalle Imam Mujahid rahimahullahi ke cewa yace yantaziru talab iya jira ne kawai a zo a ce za a kama shi shine ya tarakkabu a cikin halin tsoro da tarakkubi fa idan ladhi istansarahu Bil'am, iya jimamin abin da ya faru jiyan nan sai ga mutumin da ya nemi taimakonsa jiya dan kabila su na banu isra'ila yastasrihu yau kuma yana shere da ihu musa zo ka taimake ni ga wani ma zai dake ni ashe shi daman dan fitina ne da neman tsokana qala lahu musa sai musa ya ce masa innaka lalle kai Lazawiyun. tafsirin farko la mujrim saboda a baya ce falan akuna zakiran lil mujrimina na zo ne kawai na kwaci wanda ake zalunta amma ba wai dan na taimaka wa mutumin banza akan wani mutum a zalunce shi ba ba da niyyar zalunci lokacin da na zo na zo na kwace shi ne sai suka fassara lazawi a nan da mujrim saboda ishara ga baya abdullahi ibn abbas ya ce yana daukan mudil wanda yake batacce a nan kuma saboda ya ce mudillul mubin to a nan wurin yana iya daukan mutum ma ya zama abokin gaba ya zama batacce kamar yadda shedan yake me yake batacce mafhum sai ga Abdullahi ibn Abbas yace lagawiyun ay la mudillun mubinun bayyananne yace shedan mudillun mubinun mutum da ya kauce hanya mudillun ne kuma mubinun a lokacin sai Musa alaihi salam ya kisa kansa a ciki yace ga abu ya faru jiya dalilin ka yanzu ina cikin halin damuwa na gagara komawa gida kuma yanzu ka sake zuwa ka in taimake ka a lokacin Musa alaihi salam sai ya zo shi kokarin kuma again ya raba su a yanzu bai fasa yi ba amma sai ya zo zai rabiya sai mai faru أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني falamma a lokacin da arada an yi buɗi shabin lazi a duwun lahuma ya ɗaura niyyar kama wanda yake abokanan gaban su su biyu kala ya musa sai ce ya musa a turidu kana son an da ni ka kashe ni kama qatalta nafsan bil amsi kamar yadda ka kashe rai a jiya in turidu ba ka nufin komai illa ka kasance kawai an ta kuna ka kasance jabbaran mai tilasta mutane akan barna fil ardi a bayan kasa, wa ma turidu ba ka son komai Ba ka so an ta takuna kasance minal muslihina a cikin mutane masu islahi a lokacin me ke faruwa falamma arada a lokacin da Musa ya daura niyya ay yabtisha ladhi huwa aduwwun lahuma yayi kokarin kama wanda yake abokan gaban su wanne ne abokan gaban su na'am to anan wurin ai ba a ce da wa yake fada da biyun ba a tafsiri na Abdullahi ibn Abbas da dalilin sa Rahima rahimahullah da Sayyid ibn Jubair a wannan karan ya fahimci wanda ya zo ya kwata ɗan ƙabilarsa shine mara gaskiya ga abin da ya sa aka yi biya kuma a yau da yake fada wanda yake fada din shi ya karɓi da awar Musa alaihi salam da ya zo sai nemi ya kama wanda ji ya zo ya kwata yau kuma shi ne ake gabai da laifi sai aka zo za a kama shi to shine ya san Musa ya kisa magana bata watsu ba a gari to wannan shine abin da Abdullahi ibn Abbas ke da fahimta a karo na biyu dan kabilar ta ya zo shi yayi me ya kama saboda a lokacin ne yake cin zali kuma ka'ida kowa ya zaka iya kama shi sai aka ce aduwwun lakuma malamai suka ce saboda shi wannan da ake fada da shi ake cin zalin sa a yanzu shi yayi me ya karbi awar Musa alaihi salam mafhum tayyib kana ya Musa sai ce ya kai Musa shi wanda jiya aka kwata din a wannan fahimta ta biyu shi yake magana a yanzu amma a fahimtar wasu malamai kamar Ibn Jarir rahimahullah yana ga a annabiyun ne kuma shi ma dan kabilar Qibtiyya ne kamar na farko wannan ita ce fahimtar sa amma dai bil hakika sigar maganan ya fi goyen bayan fahimtar farko sai ce ya Musa ya kai Musa a turidu kana nufin an takatula ni ka kashe ni kama qatalta nafsan bil amsu sau kamar yadda kashe rai a jiya kin ga kenan me yake nufi kenan jiya dalilin sa aka kisan kai yanzu kuma sai yana aiki da hujjan kisan da aka yi dalilin sa jiya akan Musa alaihi salam malamai suka ce wannan maganar da yayi ita ta watsa labarin a cikin gari jiya Musa ya kashe dan kabilar Kib wasu da ba san labarin ba da yawa yace in turidu baka nufin illa fate an takuna ka kasance jabbaran wanda ke tilasta mutane akan abin da ya fahimta fil arzi a bayan ƙasa wa ma turidu an kuna minal muslihina ba ka nufin ka zama daga cikin mutane masu islahi me yake nufi kenan Musa da sun zama daga cikin minal mufsidina saboda kishiyan islahi shine fasadi to da kenan yana gaya Musa an ta turidu an kuna minal mufsidina kuma annaba masu ba masu fasadi bane amma dole sai ya don ya san da yake faɗa ba gaskiya bane sai kora islahi amma bai isbatin fasadi ba wanda kuma ma'anar jumlan yana isbatin fasadi ne a cikin magana da yake yi Musa alaihi salam sai hankalin sai tashi wato kenan har kana son watsawa gari jiya kuskuren da ya faru gare ni kenan har kana so sabi ya watsu a cikin gari Musa da cikin halin kokonto dan ya san yanzu tsakaninsa da Fir'auna al'amari ya fara lalacewa damuwa ta fara bayyana an fara kai kawo tsakaninsa da me tsakaninsa da fir'auna ya fara yin da'awa ga fir'auna ya fara bayyana fir'auna gaskiyan sakon addinin musulunci har yana gaya masa laƙadi alinta ma anzala bismillah قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإن Musa ke gaya fir'auna lagari alimta ma an zala ha'ula illa rabbu samawati wal ardi basair yace duk abin da nake karanta kai fir'auna ta san cewa babu wanda ya saukar da wannan sai wanda yake mahalicin mai da kasai yace lalle fir'auna ina ga alamar kai kana da tabuwar hankali ka bar hanya ina ga babu rabo tare da kai Musa ya fara gaya fir'auna irin waɗannan maganganu masu nauyi to kuma fir'auna iya neman hanya da zai samu sanadi to yanzu ga kuskure ya sa Musa alaihi salam ya kashe dan kabilarsa Musa na zaune cikin fargaba bai koma gidan fir'auna bai yana nan yana yawo a cikin gari kawai sai wanda tijo tare shi sai ce masa ne. بك a hmm. إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى sai wani mutum ya zo daga can garin Madina can karshen garin Madina na ina kenan na Misir yas'a iya tafiya kale yace ya Musa ya kai Musa innal mala'a lalle shugabannin wannan gari masu mulki fir'auna da fadawansa ya atamiruna bika suna nan ana ta mitin ana shawari a kanka li ka za a kashe ka dan a hota fakhruj ina maka nasiha inni laka ka fita fakhruj ka fita inni lalle ni laka gare ka minan nasu hina mai nasiha ne gare ka wanda ya zo gare shi min akasal madina malamai sun karawa juna ilimi amma magana mafi inganci wanda ya taho gare shi nan mumini ne arama babu laifi ka dauko mana aya ta cikin suratul ghafir وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاء بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار إن الله ولا يهدي من هو مسرف كذاب نعم محل شاهد كوي وجاء رجل وجاء رجل مؤمن من آل فرعون وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتل رجلا أن يقول ربي الله ya zo bannin ya taho wajen Musa shi wannan mutum mumini din da ana shawari yana fada ana tunanin yadda za a kashe Musa gashi ya zo ya ce Allah ɗaya ne sai yace musu yana mu imanahu yana boye imaninsa bai bayyana musu ya karbi awar Musa ba ya amince da Allah daya sai yace wa fir'auna ranka dade dan ya ce Allah dai na ga bai dace mu kashe shi ba tunda mun dauke shi a matsayin danka yana nema wa Musa soft landing iya kokarin gamsar da fir'auna cewa fa ba dare bane a kashe shi ana cikin mitin sai aka rinjayi cewa dole sai an kashe Musa sai suna ne fito a mitin din sai taho neman Musa sai ci karo da shi Musa kuma yana cikin halin fargaba daman jikinsa ya gaya masa akwai wata kullalliya da ake hadawa shine waja a rajulin min aqsal fi yas'a kana ya Musa ya kai Musa sunan mutumin ana ce masa Hazifil ko Hazqil bun Sabur shine rajulun mu'minin min ali fir'auna yayi imani da da'awar Musa amma bai bayyana wa fir'auna ba wanda yake bayyana mana idan mutum za iya kashe shi ya halatta musulunta ya boye imaninsa zuwa lokacin da Allah zai ba shi ikon bayyanawa ko ya ba shi ikon barin wannan gari zuwa wani garin da zai iya bayyana addininsa mafhum tayyib don haka sai yake cewa innal mala'a lalle fadawa shi ana tan masu mulki an tara su gaba daya ya atamiruna bika suna shawari a kanka li yaqtulu ka za su kashe ka fakhruju ka fita da gaggawa inni lalle ni laka gare ka minan nasu hina mai nasiha ne a nan kin ga ana annabi nasiha me nasiha ke nufi a nan malamai suka ce shine idan mutum zai ga hanyar halaka in zaka kubutar da shi daga hanyar halaka zuwa ga hanyar tsira sunansa nasiha mutum yana tafiya a mota zai bi wata hanya da ake fashi in ka tsaya da shi kace karka je gaba ana fashi sunan wannan nasiha shine kare mutum daga fadawa halaka in ma halaka da na imaninsa ko kuma na zahirin jikinsa mafhum tayyib yana gaya Musa sai mai فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين فخرج منها سي موسى عليه السلام يفت دغغاوا kin ga adama sai aka ce fa kharaja wato ana bashi labari babu ba lokaci sai ya bar garin khaifan iya mai tsoro ya tarakabu yana fita yana kalle kalle iya kula da ina ake neman sa qala yace rabbi ya mahalicci na najjini min alqawmi zalimina ka kubutar da ni daga mutane azzalumai sun daura niyyar halakar da ni akan nayi imani gare ka subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik gobe za mu tashi akan wannan ma tawajjaha tilka a madiyana insha Allah sai mu kaddara yanzu Musa ya kama hanyar madiyana muna fatan zuwa gobe zai isa sai mu tashi akai ko أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وبعد malam a ci gaba da taimako wa marayu akwai wata baiwar Allah da ta kawo naira dubu biyu a baiwa marayu da niyan Allah ya yayi wa iyayenta cutan da ke damun su kuma ya biya mata bukatunta na alheri sa'annan kuma wata ta kawo turmin zani tana neman Allah ya ba wa ɗanta wa marayu ta kawo turmin zanin. Allah ya bawa ɗanta lafiya kuma ya biya mata bukatunta na alheri to duk wanda suka bawa marayu wannan gudumawa don Allah ya biya su da gidan aljanna damoyin su da karanta Allah ya yaye musu ya ba su mafita mu ma duka abin da Allah ya dame mu Allah ya ba mu mafita ya yaye mana na'am sai wannan take cewa wannan ina hukuncin hawa a taba wa aya mace ba na goyon bayan hawa a taba ga ya mace sai a inda ya zama tilas babu wata mafita kowace ko ta toshe babu keken nafe babu mota kuma wurin yayi nisan da ba za a iya zuwa da kafa ba misali a ce za ta tashi daga nan wurin za ta tafi can maybe wuntin da da akwai nisa in ma a nan ɗin ne to ya zama zuwan dole sai an je amma in dai kawai wani barkatun aihuwa ne to gara a hakura da zuwa da ko kuma za ta je ganin ɗaki ne ko an ba ta labarin an yi wa wancan sabon kayan ɗaki barka gano wannan ba uzuri ba ne ya zama wani uzuri ne da dole sai an je can kuma an nemi kowace kafa babu ita to a nan ne a babin darura in ba haka ba a addini ba a goyon bayan mace ta hawa ta ba akwai hadisi da manzo Allah yake bayani riwayar Abu Dawud rahimahullah da Sheikh Muhammad Nasir inganta da jikin mace ko jikin namiji ya shafi jikin mace da ba tasa ba ko jikin mace ya shafi jikin mijin da ba nata ba gara dinke kan mutum da kusa yana ji da karfi babu alluran hana zafi shi ya fi sauki gare shi akan abu da zai samu gobe kiyama na laifi kuma ga jiki hadisi ya bayani wal yadan tazniyan hannu ma yana zina jiki yana zina bare yan ataba yanzu akwai shedanu in sun goyi matan da gangan suke yin abin da zai sa su rika hada jikin su da juna wannan bil hakika wannan kuskure ne ba na goyon bayan hawa a taban mace wallahu ta'ala alam sai wannan take cewa shin ya halatta macen da bata kai shekara goma sha takwas ba ta rinka yin social network irin su facebook da dai sauransu waɗannan ababe a ka'idar addinin musulunci aiki da facebook ko twitter haka ko whatsapp haka a musulunci ba a cewa halal ne ko haram ya ta'allaka da me ake yi da shi zaman halarcinsa ko haramcinsa ya ta'allaka da me ake yi da shi idan ana aiki da su ne wajen ko da'awa ko sadar da zumunci da kawayenki da yan uwanki wanda babu wani abu na haramun da ke wulga tsakaninki da su anan ya zama halal idan ana yi rike rike ne ana da'awa da shi wajen karantarwa anan ana iya samun lada amma idan ya zama kina yi ne don ki rika taɗi da maza ko ganawa da su ko ana tura hotuna na batsa a ciki to anan ya zama haramu to za ka halartarsa ko haramtarsa malamai suka ce ba a fatawa daya sai an san me ake da shi idan ya zama sila ne zuwa gare ki na isar da sakon Allah ko sadar da zumunci da shari'a ta wajen miki sadarwa nan mafi saukin sa a ce halal ne kuma bayan nan ma mustahabbi ne amma in abin da ake da shi haramun na shiga ciki to aiki da facebook ya zama haramun shekaru ba su da tasiri a wurin ko mace ta balaga ko bata balaga ba muhimmin abu kawai shine mai take yi da shi babu laifi a fi sa ido akan yara kanana saboda su basu mallaki hankalinsu ba wannan kuma bangaren monitoring to wajibi ne a rika sa ido akan yara ababe da dama a yanzu ina da yakinin cewa waɗanda suke sabon Allah da shi yawan su yafi waɗanda suke aikin alkhairi da shi idan kin shiga cikin masu aikin alkhairi ba haramun bane amma in cikin masu sabon Allah ne ko da ba hana ki ba ke da kanki ki daina wannan shefi dacewa wannan ita ce fatawar Sheikh Salman Al-Auda hafizahullah bayan malaman Misra da sun bada fatawa haramcin aiki da shi kwata-kwata yace babu dalili bayan ya bada fatawa an samu wasu daga cikin sun yi taraji'i sun amince da cewa halarci ko haramci ana ginawa ne akan me ake da shi wallahu ta'ala alam sai wannan take cewa malam ina hukuncin wato mahaifiya ta rinka gaya wa ƴaƴanta Allah ya isa shin shi ma baki ne ko ba baki bane baki ne wannan bai dace ba gara idan sun yi su ce ki ce ban ji da abin da kuka yi nan ba Allah dai ya shirye ku Allah ya gyara halayen ku Allah ya sa ku zama na kwarai wannan addu'a ta fi alkhairi shi ya dace uwa ta rike wa ƴaƴanta amma Allah ya isa wannan idan ya bi su kira ki riga kowa shiga uku a kiyaye faɗan wannan ko Allah wadanka ko Allah wadanki waɗannan kalmomi a kauce gaya wa 'ya'ya wallahu ta'ala alam sai wannan take cewa mahaifi ne ya bugi ɗansa har sai da ya karya shi sakamakon ya yi masa zane a sabuwar motarsa da ya siya sai ya kai shi asibiti bayan ya farfaɗo ɗan ya nemi gafara to bayan ya nemi gafara uban yana fita sai ya ga ashe ya rubuta I love you daddy ne a mota yana dawowa da hawaye a idansa sai ya tadda ɗan ya rasu Shi ne yake tambayan hukuncin wannan kisan da ya yi waɗansa za mu yi bayani daga baya insha Allah magana na da tsawo tambayar ta girgiza ni sosai yaron Allah ya ji kansa ya sa ya zama alkhairi ne ga iyayen nasa mun kai awa ɗaya da minti biyu insha Allah ta'ala a iya tunawa daga baya mu yi magana akai subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد idan na manta daga baya tuna mun sai mu amsa tambayar insha Allah ko lokacin yayi yawa yau mun wuce awa ɗaya da yan kai din Thank